Jama'a tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC kamar yadda aka saba akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya fm da ma shafinmu na facebook live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu a voa hausa.com masu gabatar muku da shirin maryam bashir bagaje safina ta sada sudan sai kuma ni usman ahmad kabara Masu sauraro a yau Alhamis 23 ga watan Maris na shekarar 2017. Kamar yadda muka saba kowane Alhamis muna magana ne akan harkar lafiya, inda yau za mu yi magana ne game da tarin fuka ko tuberculosis a turance ko TB a takaice. Gobe ne ranar da eh, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware a matsayin ranar tunawa da cutar tarin fuka ko kuma TB a turance. To ina masu ruwa da tsaki a harkar lafiya ko kuma ta yaya suke kallon wannan al'amari a kasashenmu? Lokacin da ka fara ɗan jin tarin nan mai wuce kwana uku kwana hudu da yadda ake cewa kuma za ka je asibiti ba za ka je ba sai ga mutum ya tsaya na shan wasu magunguna da ba su bane ai wane ya yi tari ya samu sauki da abin da ya sha ni ma zai sha ya gama rawun ɗin shi tun tana latin din da bata zama active ba su wayewar kan jama'a shine har yanzu jama'a ba su san cewa wannan cutar ka yana illa in kuma sun fahimta ne su gaskiya akwai sakaci haka zalika kuma akwai amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na facebook da twitter To tambayar ta yau da muka muku ita ce shin me kuke gani ko kuma me kuka sani game da alamun tarin fuka idan ya kama wanda ya kama. Sakon farko ya fito ne daga Buhari Yahaya Unguru ya ce salam yau da gobe alamomin tarin fuka na farko akwai zazzabi mai zafi na biyu akwai ɗaukewar numfashi sama-sama na uku yawan tari musamman da daddare sai na hudu akwai rama tamkar mai kanjamau wannan su ne ta a takaice na gode ku tashi lafiya sai Ihasa S Umar ya ce tarin TB yana da alamomi kamar haka yin gumi da daddare sannan na biyu ciwon kai mai tsanani. sai mujitaba lawal bakere daura ya ce yawan fama da zazzabi da kasala da tari babu kakkautawa da kuma yawan ramewa sai jikan malam dan rogogo ya ce yau da gobe tabbas kun yi babban batu domin tarin fuka na da babbar illa Alamar alamarsa ita ce yawan tari da rikicewar kirji sai ashirin lawal na goma ruwan bore ya ce gaskiya ni dai ban san komai ba game da alamomin kamuwa da tarin fuka ko tb a turanci amma tabbas ina maraba da wannan maudu'i domin babu shakka zai warware mana zare har da abawa allah dai ya kara mana fahimta yau da gobe ku tashi lafiya sai ado salati goma ga annabi rijau ya ce salam yau da gobe a gaskiya yau kam wannan maudu'in naku ya bada ni domin ban san irin abin da zan ce ba to amma duk da haka ina cikin sahun gaba a wurin sauraron ku domin ban iya barin sauraron tashar VOA Hausa har illa ma sha Allahu a ƙarshe ina muku fatan alheri ku tashi lafiya alamar sa ita ce yawan tari da rikicewar kirji daga ƙarshe ma mutum yake ramewa sai Zainab Musa mai addu'a ta ce assalamu alaikum yau da gobe ikon Allah a kullum idan ina sauraron wannan shiri dalili naku nakan kasance cikin farin ciki mara misaltuwa dalili na kuwa shine yadda nake karuwa matuka a kowane shirin da za ku gabatar ina roƙon Allah da ya ƙara ba ku haƙuri da juriyar gabatar da wannan shiri ku tashi lafiya to mun gode kwarai Zainab Musa sai sani gulla kamfala malam madori ya ce tambaya mabudin ilimi salam yau da gobe hakika kasancewa ta na mai karancin sani wannan tambayar ku ta mini tsauri sai dai na bude na zomo domin ji daga bakin masana wai allah ko ta amfani ni zuwa gaba a tashi lafiya sai baffa haruna daba bajoga ya ce ni dai ban san yadda cutar take ba amma a kwanaki da na je asibiti a nan bajoga na ga an mana takardu masu dauke da hotuna da bayanan gargadi akan abin da ke kawo tarin fuka da kuma yadda ya kamata a kare kai da kamuwa da wannan cutar sai Ibrahim Rabilu Tsafe ya ce Assalamu alaikum yau da gobe. To ni ji ana cewa yawan zama kusa da mai wannan cutar zai sa shi ma ya kamu da ita. Haka ma naji ana cewa yawan shan ruwan sanyi na kawo ta. Kuma naji an ce ita ma kamar HIV take ma'ana tana karya garkuwar jiki. Amma dai za mu kashe kunne mu ji sahihan bayanai daga ƙwararrun masana a cikin filin mu na matasa wato yau da gobe. Ku tashi lafiya kuma Allah ya mana kariya amin. Sai Aliyu Suleiman Kwado ya ce haka yake yau da gobe ni dai ina ji ana cewa tarin fuka ko tarin zazzabin TB amma muna jiran masana da za su wayar mana da kai akan wannan cuta. Sai Sha'ibu Zidane ya ce yau da gobe ikon Allah ni dai ban san komai ba dangane da wannan cuta ta tarin fuka amma muna buƙatar masaniya a gare ku. Allah dai ya ƙara taimakon ku masu gabatar da wannan shiri mai albarka. Sai Umar Miyata Allah Shangamu ya ce to yau da gobe sai dai ku mana ƙarin bayani dangane da wannan al'amarin domin ni ba zan iya ce muku komai ba sai dai na ce Allah ya kyauta amin. sai husaini Aliyu Rijau ya ce yau da gobe a gaskiya kun zama hantsi leƙa gidan kowa a gaskiya ni dai game da tarin TV ban san komai daga ciki ba, amma saboda shirin ku yana kayatar da ni shi yasa na shigo domin in tofa albarkacin bakina. Da fatan za ku tashi lafiya kuma za ku dinga karanta wasiƙata. Ganin na daɗe ina shiga amma ban taɓa jin an karanta min ba. Yau da gobe ku tashi lafiya. idan kuma muka koma shafinmu na twitter a sanar dms ya ce yau da gobe ai abu ne mai sauki na gane alamomin kamuwa da cutar fuka wato zaka ga mutum yana yawan yin tari a koda yaushe babu hutu sai adsala muhammad wan ya ce yau da gobe alamomin mutum yana dauke da tarin fuka dai zaka ga idanuwansa sun juya kuma yakan yawaita tari babu kakkautawa sosai sai adke bashir owan ya ce wannan ciwo yana kama da irin ciwon sida wato hiv allah ya kara kare mu amin sai adbaki radaura 2 ya ce alamominta suna da yawa kamar yawan zazzabi da yawan tari babu kakkautawa to mun gode ku ci gaba da turo mana da saƙonni. Bari mu ji ta bakin masu bincike irin su Din Garba, wani dalibi mai bincike a cibiyar nazarin manyan manyan muradu ta ƙasa da mm. ƙasa kan a nan Washington DC. Mm, Hausa ta gudu ne? Eh muradin ne. <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. A sunana Zaharaddin Lawal Garba ɗan gidan Muhammad Lawal Garba da Zuwaira Haruna. an haife ni a Kazaure Jigawa State kuma na koma zama a Amerika lokacin da ina shekara hudu da haihuwa alhamdulillah tun ina yaro muna yawan ziyartar najeriya inda muke ganin danginmu da 'yan uwa da yawa kuma muka fara ganin yadda suke cikin matsaloli da yawa da kuma cututtuka da yawa a lokacin da ni ina son in zama likita saboda babana likita ne amma a gaske ban san ta wace hanya ya kamata in bi ba saboda makarantarmu a us ya kamata wa dole ne sai ka yi shekara hudu a digiri ɗinka na farko ko kana son ka yi medicine ko law ko business so alhamdulillah ni na yi digiri na na farko a public health kuma bayan na gama na karfi aiki a csis a wata cibiyar gwamnati wanda take ba wa gwamnatin us a shawara a matsayin yadda za a taimaka mutane a bangaren lafiya Uh, kuma wannan oktoba da ta wuce uh, mun tafi da wannan cibiyar da ya zuwa nigeria uh, inda muka duba tarin fuka da kuma zazzabin cizon sauro alhamdulillah mun je mun yi magana da mutane da yawa a ministry wanda suka gaya mana yanda su suke bawa taimako a ƙasar nigeria din kuma mu dai ka duba yadda kuɗin america za ta ƙara amfani kuma za ta ƙara taimakon mutane a najeriya alhamdulillah dai yanzu mun rubuta wata rahoto sunanta fuskantar cututtuka a najeriya ko tackling infectious diseases in nigeria mun dai duba mun kuma yanke shawarar cewa america ya kamata ta ƙara magana da shugaban ƙasar najeriya da ministan lafiya kuma da ministan kuɗi kuma za kamata kuma a ƙara aiki tare da kamfanoni masu zaman kansu a mun kuma cewa in an dai yi haka dai nan gaba da insha Allah za a ga bambanci da yawa a matsayin lafiya a najeriya so alhamdulillah da kuma za mu ga yadda abin za ta kasance nan gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to alaikum assalamu garba din ko din eh? garba mm. wato abin da ya burge ni da bayanin da ya shine hausa bai manta hausar ba shine abu ma ne kurye saboda a nan ya taso gaba ɗaya kamar yadda eh. yan mu suke in mm. cakuri cakuri eh, a nan to haka ya girma har ya zama bai manta ta ba zai iya bayani a eh. gane me yake cewa mm. to ko a nan ya ci rubuta kuma yaro ne dan shekara 25 kuma ka gani abin da yake yi gaskiya ya dage ka sha Allah sannan kuma bincike irin wayannan zai amfanar da duniya gaba ɗaya ne mm. musamman kasashen mu masu tasowa to mun gode sosai garba da ka ba mu lokaci to yanzu muna tare da likita a Tahir Abubakar da za mu tattauna game da maganar tarin fuka Ah, assalamu alaikum. Gobe in Allah ya kai mu shine ranar da aka ware na Majalisar Ɗinkin Duniya maganar tarin fuka ko kuma tuberculosis ko kuma a ce TB a takaice. A ah, da farko wace shin za ka fara mana kafin mu faɗa maka da tambayoyi? To shi dai tarin TB bari mu yi a tsari yadda yake tari ne wanda wata ƙwayar cuta da ake kira mycobacterium tuberculosis da ke kawowa. Hmm. Kuma wannan cutar ana ɗaukan shi ta hanyar tari ko kuma idan mutum ya yi zufa da dare ya zufa haka ana iya ɗaukar ko kuma dai ɗan wani ruwan jiki da misali da baki yakan kawo ana iya kamuwa da shi alama da mutum yake ganewa ya kamu da ita wannan ciwo ta tv shine akwai zazzabi mai zafi a sassara kenan akwai yawan yin zufa da dare akwai tari wani da jini wani mara jini sannan za ga mutum na ramewa sosai yana yawan eh, yanzu nauyin shi na raguwa sosai sannan akwai kuma cikin mm. za ka tana gashi gaskiya shi dai tarin tv is contagious ana iya daukar shi mm. ana iya ɗauka daga wannan zuwa wannan kamar yadda na faɗa da faro is contagious da likitoci ke dubawa a asibiti in aka aka je shi ne za a ɗauki hoton ƙirji na farko wani kuma ana ɗaukan jini sannan kuma a ɗauki tari majinar da ke fitowa in an yi tari sannan akwai mantox da ake sawa a jikin fata su wannan duka hanyoyi ne da za a gane mutum yana ɗauke da wannan ƙwayar kafin ka je nan na ji yawanci mutane sai su dinga cewa ko in ce likitoci akwai maganar cewa akwai wanda yake da akwai latin tb akwai kuma wanda suke kiran shi active me bambancin su yawa inactive din nan bai karfi a jikin mutumin ba hmm, kamar hmm. farkon shigan shi hmm. sai kuma ya riga zama active coach wanda kwayar cutar ta riga ta kamo jiki wani alamomi da na bayyana maka da farko mm. sun riga sun yi ƙarfi sun yi kamari a jikin mutum. Mm. Bincike ya nuna a wani bincike da aka yi a shekarar 2012 ya nuna cewa adadin mutanen da suka kamu da wannan cutar TB ya linka so uku fiye da yadda ake zato. A ganin ka eh. me ke jawo haka? Tuni dai ana fahimta abin ke jawo haka har yanzu jama'a kansu bai waye sosai a kan hanyoyin kamuwa da wannan cutar saboda yawanci ba su rufin sun eh, tarin nan ya fara damun mutum ko kuma kamar yadda muka faɗa da farko idan mutum yana da latent infection na tb bai damuwa ya je asibiti a lokaci sai ya bari ya yi progression active tuberculosis mm. lokacin da ka fara ɗan jin tarin nan da ya wuce kwana uku kwana hudu da yadda ake cewa maza ka je asibiti ba za ka je ba sai ga mutum ya tsaya na shan wasu magunguna da ba su ba ne ai wani ya yi tari ya samu sauki da abin da ya sha ni ma zai sha ya gama rawun din shi mm. lokacin kun tana latent din da bata zama active ba ko ba ta progression to full tuberculosis din ba ba zai je ba so wayewar kan jama'a shine har yanzu jama'a ba su fahimci cewa wannan cutar fa yana illa in kuma sun fahimta ne to gaskiya akwai sakaci daga wajen su da ba sa zuwa saboda yanzu maganin tv kowa ya sani a ƙasar mu najeriya kyauta ce ka je a gwada ta a baka magani kyauta ne mm. kowane ƙaramin hukuma yawancin asibitocinsu suna da wannan tvl center vascular da mm. akwai su so magana wai a'a ka je asibiti ba magani duk bai taso ba kai ne ka zauna a gida ka ɓata lokacin ka maka mm. to yawanci misali ah, za ka ga akwai cututtukan da dama in suka kama mutum za a ce kila ba magani da sauransu ah, amma shi kuma eh. wannan duk da ana faɗan cewa akwai magani mi isa kake ga dai har yanzu da mutane ba su damu su je su gwada din ba bayan maganan wayewa da kai akwai wani abu kana ga bayan wayewa akwai kisa nan take akwai kace bai eh, kisa nan take mm. ta san shi dan adam na da wani abu in an ce wannan ciwon na kisa nan take mm. yanzu nan ana jin alaman shi zai je nemo magani mm, dan kai ya mutu wannan za ka san yawa mm. don kar ya mutu saboda yake wannan za ka yi ta dan manage manage har sai in kai progression to active tuberculosis har in ya kai ma barna ka fara tarin jinin nan to ka kusan gangarawa sai ga lokacin ne mutum ya fara zuwa neman magani abin da ya kamata a yi shine a ƙara wayar da kan jama'a kamar yadda ake da kungiyar hiv hiv da daɗin nan a makarantu da yanzu a sake kirkiro da kungiyoyi kungiyoyi na tv a makarantu da unguwanni sai a ƙara wayar da kan jama'a to likita ne ni tambaya ta ita ce mutane da yawa da sun ji an kira wannan cuta ta tb abin da ke kawo eh. ransu shine da kwai sida a jikin mutum ko kuma mutum na dauke da sida to da gaske ne haka eh. ko dai kawai tunani ne namu da mutane ya ba da gaske ba Mm, don wasu na cewa tare suke wasu suke cewa mm. eh, eh to ana samun su saboda me yake kawo shi raunin garkuwan jiki yana na hiv yakan sa kowane irin ciwo ya shiga saboda kasan kamar yadda muka sani hiv yana karya garkuwa ne na jiki kamar da jikinka so porous immunity ɗinka is low so kowane irin ciwo zai iya shiga amma ba dole ba ne a ce an ga sami mutum da tb a same shi da hiv mm. eh. a yau ina da muke magana da ku akwai wanda na san ta kai an yi mata wannan testin an tabbatar tb ne amma ba hiv mm. wato abu ne daban-daban To, eh, to amma yanzu misali uh, za ka ga cewa akwai kungiyoyi ko kuma kungiyoyin kasashen waje masu zaman kansu inda za ga suna ta abubuwa da ya shafi wannan tari na fuka na yadda za a yi magani yawa da sauran cututtuka haka da ke mm. addaban mutane. Eh. To, amma mu a kasashen mu din na musamman kasashen mu na Afirka irin su Najeriya misali, gwamnati tana yin abin da ya dace na a nata bangaren bayan misali na kasashen waje da suke shigowa su ce za su yi koko kawai muna dogara ne da kawai ai kasashen waje na zuwa su mana. a gwamnatin mu na kokari ta yanzu saboda tun da aka gane matsalar ciwon nan gwamnati na kokari wajen tallafawa ita ma tunda ba kungiyoyi da yawa ba ne suke tallafawa tarin suka kamar yadda suke tallafawa hiv da wasu cututtuka kungiyoyin ba su da yawa to gwamnati mu gaskiya suna da suna kokari kamar a najeriya muna da national tuberculosis and leprosy control program wanda ana targeting by 2015 a reducing case in tb ya zama one case hmm. per million ya zama an samu mutum miliyan daya to bai wuce mutum ɗaya ne a cikin za a samu wannan mai ciwon ba hmm. kuma ga yadda magungunan gwamnati ma tana taimakawa ana samun shi cikin sauƙi kyauta ma kamar yadda na faɗa da farko kawai kai mai mai sha ne ya daure ka je ka sha a wajen akwai abin da ake kira dot dot direct observation therapy sannan za ka je ka zauna a gaban ma'aikatan su baka so akwai dot centers da aka yi gwamnati tana tallafa musu sosai so magana a cewa gwamnati ba ta taka wani rawan gani wannan ciwon gaskiya kawai shaci faɗi ne To, amma misali zaka ga cewa akwai maganar magani kamar yadda kace akwai magunguna da inda ake zuwa a karba eh. a gwada a sha magani in an ce mutum yana da shi. Wasu na sha jin suna maganan cewa tsawon lokacin da ake shan maganin nan yana ɗaya daga cikin abin da yake dama musu lissafi zaka ji an ce wata shida a wata tara ana ta sha wasu kuma ma zai fara ya bari me zaka ce a game da wannan misali yau wato magani yadda yake ne Eh, hawai hanyar hanyar lafiya bi shi da shekara kamar dogon lokacin da za ka yi kana wahala da wata shida ko wata tara za ka sha magani mm. ka warke mm. da fa in nan ya kama ka sai kai allura ɗari diplomashin mm. ɗari ake yi a da da in ka tuna diplomashin ɗari ake yi wa mutum in ya kamu da wannan ciwo kowa mutum duk ya lalace amma yanzu bincike ya yi kawo sauƙi in ta sha maganin na a wata shida zuwa wata tara mm. a nemi ciwon na aljarin kamar ma babu shi mm. so daurewa ne mutum zai tabbas ma shan abu yau da kullum bai da mm. daɗi kuma girman magani wasu na kwamfulai magani bai iya wucewa ta wuyansu sun an kasai kaza wani kuma wani a ce a sai ka sha baka karya ba to likita to wannan yana da tada wa jama'a hankali tabbas amma abin da ya kamata mutum ya yi da. wannan maganin yana da iyaka hmm. kamar yadda kace wata shida ne zuwa wata tara mm, in da rai da lafiya kaga kamar yau maganin HIV ba har mm. ka mutu kana shi mm, to wannan ko yana da iyaka wannan bai tada mutum hankali ba wannan yana da iyaka an sa mishi rana duk abin da aka sa mishi rana sunan ta kare to likita ka san yadda ake uh, wannan maganar magani din nan ana ba da aka ce different uh, uh, time inda ake daukawa ko daban-daban ake sha din nan ya jawo wasu ba sa daukan maganin har ya kai ga yanzu an samu kwayoyin cuta da sun fi karfin wannan maganin nan da ake basu wani jan kunni a eh, multiple resistance amma ya zama akwai wanda ma fi wani mm. multiple resistance ko to mm. wani jan kunne za ka yi mm. ga wannan ma so jama'a ne su yi haƙuri su tsoron Allah su sha magani a kan kai kuma yadda na faɗa da ne komai fa yana da lokaci duk abin da aka ce ma ga iyakan shi wata kaza ne in ka daure wata ran sai labari sai mm. ma za ka ba mutane labari mm. hakuri za a yi a sha maganin nan yadda ma'aikatan jinya suka baka ka sha shi mm. kuma ka daure ka sha wannan magani insha Allahu za ka samu lafiya ba abin da yake da eh, lafiya ba a neman shi da sauki fa ba a neman lafiya da sauki dole wani complication side effect da za ka samu dalilin shan wannan maganin za ka haƙura da shi hmm. ka daure ka tashi ka bi ka'ida Allah ma ya ce mu bi ka'idoji ya ba ka sayan mota yau da ake samun fetur ka ɗauki ruwa ka sa zai aiki ko kuma ka ce a ka sa ruwa rabi ka <laughs> sa fetur zai aiki <laughs> zai yi ba hmm. to ka bi ka'ida waya in ka saya yanzu da ita ce zama mana annoba ta hannu hmm. in ka saye shi ba ka iya magana da ita sai ka yi caji wannan ba ka'ida ba ka'ida ce kuma kullum sai ka yi Mm. sai ka yi shi mm. ka'idoji da aka sun faɗa na wajen shan maganin nan ana mm. jama'a su daure su bi shi don suka bi shi insha Allah za a samu waraka daga ƙarshe kusan in ce akwai maganar taron dangi ga wannan yaƙi da ake na maganan ganin an murƙushe maganar tarin TV a duniya ko tarin fuka eh. ah, lokacin da aka ɗiba aka shata shi ne zuwa shekara ta dubu biyu da talatin an yi kata-kata da shi har zuwa da hamsin ma misali ko ta yaya za a yi misali mu kasashen mu cimma wannan hasashe da aka yi tare da kila sauran kasashen da suka ci gaba abin da za mu yi shi ne mu ƙara ƙaimi wajen yekuwa faɗakar da jama'a akan wannan ciwon mai zama kamar yadda aka yi ta yaki da kwaya cutar sida ko hiv aka ga kungiyoyi jama'a kowa ya san mm. cewa kowa ya zama yana da ruwa da tsaki a wannan yakin hiv in ka kula wannan lokacin mm. hatta a unguwa hatta a gidaje mm. idan aka ɗauki irin wannan salon ma tarin kuɗa shi ma insha Allah za a ga bayan shi za a cimma wannan buri na cewa kafin shekara ta dubu biyu da hamsin bai wuce a cikin mutum miliyan ɗaya a samu mutum ba kamar yanzu Najeriya da muke da miliyan ɗari da saba'in sai a an samu mutum sha bakwai a najeriya suna da tv ba kaga ko an mm, da an ci nasara kenan a yi kaimi wajen yi kuwa faɗakar da jama'a magani kuma ya ci gaba su masu maganin su ci gaba da ba mutane shawara yadda za su daure sha maganin su ba tare da damuwa ba shi ne sha ya daure ya je ne mai bada waye zai bada mai sha ya daure kowa sai ya zama yana da hannu da ruwa da tsaki hmm. kowa hannunsa ya dole a haɗa hannu hmm. waje ɗaya sannan sai a cima wannan burin ita hmm. gwamnati tana yin nata ƙungiyoyin eh, taimako na agaji na duniya suna yin nasu ƙungiyoyin unguwanni suna yin nasu malamanmu na addinai su masu kawo gudunmawansu game da suka kawo gudunmawarsu lokacin hiv din nan da ta so ta karasar da mu mm. suka kawo wannan gudunmawar tasu sosai mm. to za ka gani insha Allah an ci nasara yaƙi ne wanda ya kowa da kowa zai sa hannu eh. to mu ka manta da ɗaya a tahiru ka manta da daya eh. eh mu ma muna nan media ko in ce kafafen yada labarai ne ta fama a shi yasa suka ce taken wannan shekara a hada karfi eh, da karfi ganan ganan an fatattake wa cutar mu kuma za mu ta kororo to sai an ji an gani mm. <laughs> ai fa sani wata bara eh. duk abin da aka yi ba ku mm. kamar mutum ya shiga dubu ne ko ya kwalliya ya zauna an yi ba yi ba kenan <laughs> dole yan jarida masu rediyo tv Mm. balle yanzu da social media ta zama ruwan dare mm. a yi amfani da kowane kafa da zai je ga mutum mm. ai duk waɗannan jama'a idan suka haɗa hannunsu idan ba gudunmawan an yi ba ya zama ya zama kawai ado ne kayan ado na aikin baban giwa kenan to mun gode sosai da tahiru mun gode <laughs> kwarai <laughs> Allah saka alkhairi yawa gaida iyalin mun gode sai mun sake lalubar ka wata rana to mun gode sosai kam ah, <laughs> ya yi magana dalla dalla mm. eh, ina ga da dan boko a ofis mm. Mm. da malami da mai tura dako da kowace irin sana'a kake ko kai ko me kake akan titi bayanin nan da ya kamata a ce ka gane dalla dalla saboda an yi shi daidai da kwakwalwar duk wanda zai saurara in Allah ya so safina kin eh. san taken wannan shekarar na ranar TV Maryam shi ne mene ne Usman faɗi eh, mata magana ya ba da turancin fasara masu saurara <laughs> Unite to NTV to mu haɗa kai da kai ko mu haɗa eh. ƙarfi da ƙarfi domin mu tabbatar cewa mun fatattaki cutar TB. Insha Allah ya insha Allah ya sa. Kace da mm. shi. Mm. Bari in ƙara dan ba da ƙarin bayani. Yawwa musamman dama zan ce eh, bayanin da wannan binciken su din da suka fitar daga Din Garba eh Din Garba daga cibiyar nazarin manyan maradu ta ƙasa da ƙasa. Mm. Sun gano ah, sun bayyana cewa Najeriya ita ce na hudu mm. inda mutane suka fi kamuwa da cutar tarin TB. Mm. Kuma hukumar uh, kula da lafiya WHO mm. ta ce a shekarar 2016 uh, an kimanta cewa mutane 590 suna kamuwa da sabon uh, eh, cutar fuka eh, eh. eh kuma banda haka ma waye ne suka a shekarar 2012 an gano cewa wato ko uh, adadin mutanen da suke kamuwa da wannan cutar tb sun linka so biyu ko uku ne ma mm. da ake fiye da yadda ake zato mm. wannan ya tada mutane hankali sosai don saboda ka san me yasa yawanci mutane mm. ba su san alamun ba baka jama hmm. da muke tambaya ma mutane da baiwa ba su sani ba gaskiya to yanzu da tari tari hmm? kawai wani ma sai ke an mara ce ta kama nake ta ta tari eh ko kuma wasu suna hmm. tsammani wai kamar haɗi kila cuji kamar yadda tafi na kai tambaya na dazu wasu suna ga kamar eh, mutane da yawa sun ɗauka kan HIV eh. da duk wani mai tarin baka kawai yana da HIV eh. eh yana da HIV musamman kin san wasu likitoci suna bayanin cewa in aka ji a gwada cewa kana da shi za a ce ai jinin ka san kuma Usman abin da nace maka kenan nace to eh sai to yau kuma abin da zamu nace a ah, sai ka karki ruda to wannan rashin ilimin nan gaskiya eh. yana ba karamin wannan yake ci ka eh, suke eh, kawowa ba akwai magana da a tahiru yayi in baki manta ba yayi mm. maganan cewa da nace masa ya za a taru ya zama mm. cewa mu ma kasashen mu na Afirka masu tasowa sun shiga sahun kasashen da suka ci gaba wajen a mm. shekarar 2030 ko sama da haka a ce an mm. maganin abin sai ya ce sai an hada aiki ne na kowa ya kawo malaman lafiya ya kawo mutanen gari ya eh. kawo har da mu yan jarida ya ai a cikin ma rahoton su din garba akwai wani ah, shiri da wannan kungiyar wannan USAID eh, ta wani challenge TB eh. ah, sun je sun gano yadda cewa yanzu sun canza salon yadda za su uh, tunkari wannan yadda za a fasa fatattaye ta eh. cewa yanzu suna zuwa suna yin menene um, eh, wayar da kan jama'a suna amfani da rediyo eh, suna jan irin mutane kowa ya zo a yi wasa a yi sai a sa oh! mutane ku zo ku a yi gwaggwaji mutane kamar na fahimce ki da mutane su gane inda aka nufa wato misali mm. sai a ce sun hada wani biki a wani ƙauye sai a mutane su mawaka su mm. zo su yi rawa su waka ko kuma a ce mm. a'a za a yi wani taro ne sai kawai a ce to ga kuma masu gwaji a gefe kyauta ka je ka gwada ga kuma yadda mm. za a baka mm. magani to fa ga akwai sakonni fa daga mm. wannan facebook live to ba mu facebook live sha um, ga wani Usman Jibril Funtuwa a ah, ya tambaya yayi kafin marabu mm. da likita yake yi ma tambaya yi eh, eh. mm. mm. yake cewa dan Allah kamar dan shekara nawa zai iya kamuwa da wannan tari na TB kuma akwai maganin gaggawa da mutum zai iya sha musamman a karkara kafin isowa asibiti ah, gaskiya a bayanin da likita a bayanin ta bayanin likita ba <laughs> a bayanin da likita ya nuna cewa kowa na kama ko baba ko yaro kuma kowa na iya kama wannan ciwon sannan kuma bamu je ya faɗi maganin gaggawa ba kawai a je asibiti a gwada a gani da an ga ba a gane ba muna da wani maɗan sabon sauraro ya ce hashim alasan ya ce ni sabon bako ne amma na rubuta muku sako ba wajen sauraro ba da fatan wannan allah to ya ce a tashi lafiya ya gode. Sabi da kina da ko guda ɗaya ne To gaishe gaishe dai ne dai ta gaishe mu mana ansawa ta gaishe mu. To yanzu kan duka duka amma da su abokan aikin nawa. Mm, Maryam Bashir Bagaji. Safina ta sada so dai. Julie Leathers Gresham ita ce ta bada umarnin shirin Saida Hamdin tana tsaye tana kallon yadda aiki yake tafiya sai kuma injiniyan mu ne Thomas ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC a madadin Abdulaziz Adali da ya hada mu a Facebook live muke cewa Allah ya hada mu gobe. muryar Amurka na kiran kuma ta yau da wasan kwallo ba ta manta ba wasan kokowa ba